bawa Allah in Allah ya sa ka tashi da sassafe lafiya ba ka ci kana da lafiya ka gode da Allah wannan da sassafe nan ala da wani wanka kenan da a bisa shi in kika tashi ko ka tashi ka duba yaranka suna da abincin da da su ci na da safe da rana marance ka gode da Allah akwai wani ma bai san abin da yaran shi da su ci da sassafe ma balle ma da rana ko da dare in ka tashi ala zafi garin kala da fan da AC ka gode da Allah wani ma bai samu wurin kwanan ba ma balle ma ya samu wannan fan ko AC ma ya buga shi in ka tashi kana da lafiya garin da kake ala sanyi ne kana da ita da ke baka zafi ka gode da Allah akwai wani gari yanzu aka sula cikin zafi sula cikin sanyi su samu abin da zai buga zafi ma ya zama musu magana in ka tashi yaranka na zuwa makaranta da school kana iya ka biya ka gode da Allah wani ma bai samu abin da dai ma doki ma ya kai yaran shi su ba in ka tashi idon ka na gani ba ka sa glasses ka gode da Allah akwai wani in bai sa glasses ba bai gani in ka tashi kana da kidini mai kyau koda mai kyau ba kai ka hospital ba ba kai ka na ba kana iya ka fita gida ka je ka nemi ka zo ka gode da Allah akwai wani dattun arzikin shi da komi yana kwance hospital da kudin shi da komi bai samu ma kidini ko koda da za sa mai ba in ka tashi kana da aiki da kake fita da safi ka tai ka komo ka gode da Allah akwai wani ma bai samu aikin ba in ka tashi kana da mata mai nagari mai kyau ko kila da miji nagari mai kyau da yake baki ci da sha ka gode ko ki gode da Allah wani ma na bidan mijin ma bai samu ba wata ma na bidan mijin ba ta samu ba wani na bidan matan ma bai samu ba in ka tashi matanka ta haifu da ya biyu uku ko da ya ko nawa ne ka gode da Allah ba kowa Allah ya zurta shi diya ba wani ya nemi diyan ya bi anya da yawa bai samu ba ko mai kake ciki ka ta gode da Allah in ka tashi kana da kafa ka ce da alhamdulillah wani na nan kafan ma bai da shi gurgu ne in ka tashi kana da lore da kake awa ka gode da Allah wani ma bai da bicycle in ka tashi eh kana da ko menene da Allah ya miki rigan sawa kore da Allah wani ma na nan shi rigan ma bai da shi in kika tashi ko ka tashi yaranka suna zuwa sun samu ilimi bai zama ka yi da wani izgili ba ka gode da Allah wani na nan nashi bai samu ba in ka sami kanka ka yi ka gina gida ka gode da Allah in kika sami kanki kin yi kin gina gida kana da lori kana da yara kana da mata kana turai ne kana da takarda wani na kuka ya kashe kanshi wurin samun wannan abu bai samu ba kowane ali kake ciki ka ce alhamdulillah ba ka san irin niman da Allah ya maka ba